kowace shekara a watan azumin Ramadana yawancin masallatai Amurka suna raba abinci ga jama'a a lokacin buɗe baki. Sai dai a bara yin hakan ya zama da ƙalubale saboda annobar COVID-19. A bana amma miliyoyin Amurkawa sun yi allurar rigakafin coronavirus kuma masallatai sun ci gaba da gudanar da ibadoji. Na tattauna da limamin masallacin kuma na fara ne da tambayar shi yadda azumin bana ya bambanta da na shekarar da ta gabata. Ya kuma ce lalle an ga karancin masu zuwa sallah masallaci. Game da annobar COVID-19, mun san wannan ya shafi dukkanmu ne. Da farko mun ga rashin zuwa mutane masallaci, mutane da yawa sun daina zuwa sallah akai-akai, kuma idan har sun zo ɗan ƙalilan ne. Muna da jami'an tsaro a nan, dole ne su tabbatar an saka takunkumin rufe baki da hanci suna aiwatar da dokokin sosai sosai amma kuma a tabbatar da kowa ya kawo bozin sallarsa da kuma bin ka'idar nesan ta juna a masallacin tuna kuma tuntuɓi wasu daga cikin musulmai da ke zuwa ibada wannan wuri yadda suka ji a bana ganin cewa ba a sami yin ibada a wannan wuri ba a bara zara ganin ta mana ƙarin haske. din buɗe baki tare da zama tare shine don kawo haɗin kai. A baya za mu zauna tare, a wasu lokutan ma kusa da wanda baka sani ba, daga nan sai ku samu sanin juna. A wannan watan na Ramadana, eh a mota muke karɓar abinci, kuma hakan ya sa mun ji mun yi nesa da juna. Amma masu bada abincin suna samun albarka saboda ciyar da mutane da suke yi, kuma yana sauƙaƙa wahalar da ke tattare da mutane. kuma yana ba su damar ganin mutane da suka daɗe ba su gani ba. Jamal Abdulkarim ko na ganin annobar ya koya mana hulɗa da juna ta yanar gizo. Uh, Shekarar da ta gabata ta bambanta saboda mun yi Ramadan a gida da kuma tarawih a gida. mu yi hulɗa da juna ta yanar gizo abin na da ban mamaki ba za mu iya kimanta ta da duk wani abin da muka taɓa fuskanta ba amma a hankali muna fita daga cikinta sannan mun koyi wasu sabbin dabaru wasu sabbin aikace-aikace dangane da yin abubuwa ta yanar gizo da yin abubuwa mu'amala ta bidiyo. Uh, It's educated. It made us even more mindful of some. Um, and so, you know, alhamdulillah, we're making out well, I would say, up to now. Shiko Olatunde Musa Abubakar yana ganin akwai babban bambanci tsakanin azumin bana da na bara. If people are happy to even to see each other, it's just Akwai babban bambanci sosai. Mutane suna farin ciki ko don ganin juna ma wata ni'ima ce daga Allah. Mun da ma abinci muna farin cikin ganin junanmu. Wannan shekarar alhamdulillah muna kula da yadda muke yin sallah. A wannan karan ba ma shigowa cikin masallaci sai dai ni sallah a waje. Babu wani da ke korafi game da hakan amma a bara ba mu ma samu yin sallar ba. Muna da al'umma masu son kyauta Don haka za mu iya taimakawa mutane da ke bukata. Shi ma Imam Musa Abubakar Bahaushe kuma ɗan asalin Ghana ya ce ibada a masallaci a wannan shekaran sai da taka tsantsan. Saboda COVID ne sa zaga wasu masallatai ma da yawa ma zuwa sallah ma ana sa ba ta je kawai masallaci shi eh, ka ce wasu precautions sannan ji akwai bambanci tsakanin yanzu da wancan shekaru amma alhamdulillahi muna fama muna nan muna yin hakan sha to duk da cewa an samu ci gaba a bana domin masu azumi da dama suna iya halartar masallatai domin ibada ba kamar a bara ba mutane da dama suna fatan za a iya shawo kan cutar gaba ɗayansa kafin azumin Ramadan na shekara mai zuwa domin masallatai da mutane su koma harkokinsu kamar yadda aka saba a baya. Hadiza Kyari daga Masallacin Islamic Society of Washington.